mahaifiyar fitacciyar jarumar shirin fim ɗin hausan nan wacce aka fi sani da nafisat abdullahi ta rasu jarumar ta ce har yanzu ta kasa gasgata rasuwar mahaifiyar tata ta rasu a ranar talata bayan fama da jinya da ta yi jarumar wacce aka fi sani da nafisa sai wata rana ta bayyana cewa mahaifiyarta ta kore ta da ta zama jajirtacciya a halin rayuwa ta ce na taɓa fuskarki afarki da kuma hannunki ina tunanin ko za ki tashi amma baki tashi ba na san kima baki so kika tafi kika bar mu ba amma ya zama dole tunda lokacin ki yayi har yanzu ina ganin murmushin da ke kan fuskarki har yanzu ina ganin ki kina kallo na amma baki ce komai ba kin ci gaba da kallo na na tambaye ki ko kina buƙatar wani abu amma baki ce komai ba ina ma na san abin da yake cikin zuciyarki da kuma abin da kike son sanar da ni Allah sarki ai duka mai rai mamaci ne Allah ya baki hakurin jure rashin mahaifiyarki Nafisa Allah ya hada ku aljanna firdausa da mu gaba daya Da na subscribe don samun labaran Kannywood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.